Masu sauraronmu, Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum muryar Amurka, don Allah ku ba mu ansoshin waɗannan tambayoyin. A ina Majalisar Ɗinkin Duniya take, menene dalilin da ya sa aka sa mata suna Majalisar Ɗinkin Duniya? Wace irin gudunmawa ita majalisar take bayarwa ga ƙasashen duniya? Majalisar na iya magana a yi aiki da maganar? Masu tambaya kawo mai ruwa bajoga da Salim Muhammad Isa bajoga. To idan masu tambayoyin kawo mai ruwa bajoga da Salim Muhammad Isa bajoga na tare da mu, ga wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da ansar da ya samo maku daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola, jihar Adamawar Najeriya, wanda ya ce. mai tambaya na tambaya inda headquarter majalisar ɗinkin duniya take majalisar ɗinkin duniya wanda ake kiranta united nations da turanci tana da babban headquarter ta a ƙasar america kuma jihar new york city a nan take da babban ofishin sha na gudanar da ayyukanta na yau da kullum inda take da ma'aikata da yawa a ciki wanda suka kai dubai ce maka kuma tana da wayansu ofisoshi a kasashen duniya da dama amma hudu daga cikin su manya-manya inda take aiwatar da wayansu ayyukanta manya-manya guda hudu a afirka akwai a Kenya a jihar Nairobi headquarter na Kenya kenan a Netherlands akwai Hague kasar Netherlands kenan da kuma kasar Sweden kuma akwai a garin Geneva Austria kuma a garin eh, Vienna wayannan manya-manyan ofisoshin majalisar ɗinkin duniya tana aiwatar da ayyukanta da dama wanda suke karɓa daga kasar Amerika wato Hague din nan ta yi suna a duniya inda ofishin babban kotun duniya take kenan wanda ke karkashin majalisar ɗinkin duniya wanda ke cewa International Court of Justice wato kotun na koli na duniya gaba daya zo tana kasar Netherlands so wayannan ofisoshi guda hudu da kuma headquarters ta da yake New York nan majalisar ɗinkin duniya take aiwatar da ayyukanta da dama sa'annan yana isar ga jihohi sauran kasashen duniya gaba daya muna da kasashe 193 ko kuma wani lokaci zaka samu 94 members wato su ne membobin kasashen da suke karkashin United Nation Organization tun lokacin da aka kirkiro a lokacin da aka kirkiro ta kasashe ba su wuce 50 bane amma zuwa zuwa yau tana da kasashe guda ɗari da casa'in da har da hudu wani lokaci za a baka da uku amma da hudu ne ya fi inganci domin kasar a afirka ne aka samu kasa na 24. don haka an kirkiro ta ne an bata wannan sunan da niyyar ɗinka duniya gaba ɗaya shine aka ce majalisar ɗinkin duniya abinda ya fara kawo ita united nation ko majalisar ɗinkin duniya a 1945 an yi gumurzu yaƙi na duniya na biyu kenan yakin duniya na biyu wanda aka aikata shekara daga 1939 zuwa 1945 a wannan lokacin ne aka kirkira majalisar ɗinkin duniya da niyyar a wannan majalisar ta zama wanda za ta aiwatar da ayyukan majalisar ɗinkin duniya wanda zai iya kare ta daga rigingimu wanda zai kai ta world war so kuma in ka duba lallai abinda aka kirkiro ta domin kada a sake yin irin wannan faɗa na duniya gaba ɗaya ta cika burinta domin tun da aka kirkiro ta a 1945 ba a sake fada na duniya gaba daya ba wato wolwo. Kamin a yi majalisar ɗinkin duniya wannan wanda ka sani akwai wanda aka yi ta wato ake kira League of Nations wannan lokacin an yi ta ne a 1920 after First World War kenan da aka yakin duniya na daya turawa suka zanna suka kirkiro wannan League of Nations around 1920 da niyyar wannan din ta zama izina da kuma ta yi kokari ta hana sake aukuwar irin wannan fada to daga baya amma fadan ya barko a 1939 aka yi fada kojin shekara hudu zuwa biyar 39 din nan 40 41 42 43 har zuwa 44 ana fada 1945 aka samu ka kirkira majalisar ɗinkin duniya to zuwa yau gaskiya in ka duba ba sake fadan da ake cewa walwa ba wato duniya gaba ɗaya tana cikin fada ana faɗace faɗace a wayansu kasashe da dama amma dai ba duniya gaba ɗaya take faɗa ba to don haka zaka iya cewa majalisar ɗinkin duniya ta cimma burin da aka kirkiro ta zuwa yanzu da amma bata ci burin duk abin da take bukata ba amma dai daidai iyakar abin da ake bukata kada a samu bolwo. Ah, to lallai wannan an cimma wannan burin alhamdulillah sai kuma tambaya ta uku da yake cewa majalisar ɗinkin duniya tana iya bayar da ayi abu kuma aiwatar to lallai tana iya yin ba da a iko amma a ta aiwatar ta tabbatar an aiwatar har da iko na aiwatar din nan ba ta da wannan karfin domin kuma ba ba duniya bane ba sovereign country bane ita is just a voluntary organization zaka ka shiga yau ka fita gobe ba ta da sojoji nata ba ta da police nata ba ta da ko kotu nata wanda za ta iya enforcing amma abin da take yi in ta ba da umarni ba aiwatar ba za ta iya yin eh, boycotting wannan kasar ko kuma a yi abin da ake cewa sanshin ana iya aiwatar da irin wayan abubuwan da ita take samun karfin aiwatarwa da kuma manyan kasashe guda hudu ko biyar da ake cewa permanent security council members kasar america kasar faransa kasar birtaniya um, da kuma kasar china kaga wayannan kasashen guda biyar din su suke zama su aiwatar duk abin da majalisar ɗinkin duniya take bukata in har ta ba da abu a yi wata ƙasa daga cikin duniya ta yi aiwatarwa to wayannan waɗannan ƙasashe guda biyar ɗinnan za su iya kawo maka cikas a abubuwan da kake bukata a cikin ƙasanka. Majalisar Ɗinkin Duniya tana da cibiyoyi da yawa. Akwai cibiyoyi na kamar Social and Economic Council. Wannan cibiyar tana aiwatar da abubuwa da yawa a ƙasashen duniya inda take zuwa ta taimaka wa ƙasashe da basu da ƙarfi irin ta hanyar makarantunsu, asibiti, hanya da kuma sauran wasu abubuwa da wanda ka sani ake bukata na yau da kullum a ƙasashe da basu da ƙarfi. Suna zuwa suna taimaka sun aiwatar a ƙasashen duniya da dama da dama Najeriya tana daga cikin ƙasashe kasashen da suka ci wannan moriya sosai cibiyoyi irin su unesco din nan duk cibiyoyi ne wanda suke karkashin united nation undp wayannan duk cibiyoyi da suke karkashin united nation kuma suna aiwatar da abubuwa da yawa kasashen duniya especially african countries da kuma kasashe da ba su da karfin tattalin arziki tana zuwa tana taimaka musu sosai don haka majalisar ɗinkin duniya a shekarun da ka ta zuwa yanzu ta kawo wa duniya zaman lafiya sosai kuma tana hana ƙasashe zuwa faɗa sosai inda ta ga ake faɗa tana zuwa ta zama kamar mai, mai, mai faɗa ta duba wannan ta duba wannan kaga ko maganar eh, nuclear proliferation dina a duniya majalisar ɗinkin duniya tana daga cikin guya da ta tsaya lalle lalle a daina kirkira nuclear bomb a duniya kuma an samu yarjejeniya wanda aka rubuta aka sa hannu aka hana ƙasashen duniya aiwatar da wannan abun da wannan aka samu ƙarshen eh, ci gaba da kirkiro eh, nuclear bomb a duniya so rashin girkirar wannan ya kawo zaman lafiya a duniya kuma duk inda ake fada yanzu lokacin da kasar Amerika ta yi fada da kasar Iran da kuma Iraq da sauran kasashe da suke wannan Gulf state din nan majalisar ɗinkin da tana daga cikin eh, tana tsakiya tana kokarin kawo wa sulhu tsakanin Amerika da sauran kasashen da take fada da ita don haka lallai lallai ko dai ta gaza a wasu wurare majalisar dinkin duniya tarihi da ya nuna ta yi aiki sosai kawo wa duniya zaman lafiya lafiya da kuma kawo wa duniya ci gaba ta hanya hanya da yawa a kasashe da ba su da tattalin arziki yadda ake samun kuɗin majalisar ɗinkin duniya ana samun kuɗin majalisar ɗinkin duniya ne ta hanyar ta kasashe suke donation manya-manyan ƙasashen duniya suna donating kuɗi su ba wa ita majalisar ɗinkin duniya america tana da ciki farko wanda take gaba wanda take ba da kuɗaɗe wanda majalisar ɗinkin duniya take aiwatar abubuwan da take yi da kuma manya-manyan ƙasashen duniya da kuma manya mutane masu arziki in wani lokaci suke ba wa majalisar ɗinkin duniya kuɗin su na aljihunsu majalisar ɗinkin duniya ta aiwatar da abubuwan da suke bukata wayansu mutane kamin su mutu suna ba da will nasu akan cewa in sun rasu su gaba daya ɗauka tafi da shi united nations na aiwatar wa kasashen talakawa da dukiyarsu a yi musu wayansu abubuwan da suke bukata kaga ta haka majalisar ɗinkin duniya take samun kuɗi abin da yasa america ta fi kowa magana cikin majalisar ɗinkin duniya domin ita ta fi kowa taimakon majalisar ɗinkin bankin duniya da kuɗi da take bukata na yau da kullum da kuma aiwatar da ayyukanta a kasashen duniya don haka a bature yana cewa he who pays dictates the tune so ita take ba da kaso babba daga cikin kaso kuɗin majalisar ɗinkin duniya don haka wayansu za su gani cewa abin da majalisar ɗinkin duniya take aiwatarwa tana aiwatar ne abin da amerika take bukata gaskiya ba laifi ba ne amerika ta, ta zama ah, ƙasa na farko watakila zan ce maka ma 8% kuɗi da majalisar ɗinkin duniya take bukata aiwatar da ayyukan ayyukanta Amerika take bata. Madalla. Security Council kasashe guda biyar ne a duniya. Kasar Amerika, kasar Faransa, kasar Birtaniya, China da kuma kasar Russia wato USSR yanzu kuma Russia ake kiranta. Wayannan kasashen guda biyar su ne ake kiransu a majalisar ɗinkin duniya Security Council Permanent Members of the Security Council cibiya ne na ita majalisar ɗinkin duniya. Wayannan membobi guda biyar su suka fi kowa ƙarfin iko a majalisar ɗinkin duniya. Su suke da abin da ake cewa veto power kujeran naki da Hausa a Hausa suke kira in hau kujeran naki ko suke da karfin hawan kujeran naki akwai sauran membobi guda goma goma nan su ba permanent bane ana zagayowa ne in wannan ta shekara biyu ta tafi wani kasa kuma ta zo ta shekara biyu wani ta tafi wata kasa maka ta zo ta shekara biyu shekaru biyu ake yi a yi a sake zabowa daga cikin kasashen duniya amma wayannan guda biyar dinnan nan su suke da permanent seat su suna nan dindindin a wannan wurin ba wanda yake cire su duk abin da ake bukata a majalisar ɗinkin duniya in ɗaya daga cikin su ya hau kujerar naƙi to abun ba za a iya aiwatar ba sai dai duka su biyar su zama bakin su ya zama ɗaya sa'annan aikin majalisar ɗinkin duniya tafi daidai to zaka ga wani lokaci zaka ji ana cewa ita Amerika ta hau kujerar naƙi wani lokaci a ce maka Russia ta hau kujerar naƙi duk wannan ah, siyasa ne na majalisar ɗinkin duniya sai wayanda suka san siyasar duniya sosai za su iya ganewa amma lalle ƙasa guda biyar dinnan su suka fi ƙarfin faɗa a cikin majalisar ɗinkin duniya akwai kuma general assembly general assembly ita cibiya ne wanda duk kasashen duniya su members ne wato wannan kasashe da na ce maka guda 193 ko hudu dinna dukkan su membobi ne a majalisar ɗinkin duniya ana zama ne eh, duk shekara sau ɗaya ake zama ana zama a headquarter ta a New York City zaka ji kowane shekara shugaban kasashen duniya za su haɗu a majalisar ɗinkin duniya za a yi zama da ake cewa General Assembly wannan shekaran America um, a nigeria shugaban Buhari ya je shekara baya ya je shekara mai zuwa kuma zai zai iya zuwa don haka wa'annan kuma ba su da karfi da ta security council take da shi duk abin da suka aiwatar za a ɗauka kai wa security council wannan ƙasashe guda goma sha biyar ɗin su zanna a kai su ne suke da veto power su suke da final decision na duk ayyukan majalisar ɗinkin duniya security council ɗin nan haka general assembly suna da yawa amma ba su da ƙarfin faɗa amma majalisar security council su goma sha biyar ne amma su suke da kuma final decision na duk ayyukan majalisar ɗinkin duniya a ƙasashen duniya To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawan Najeriya da wakilinmu Muhammad Salisu Garba da kuma wanda ya bada umarni Hailu Haile da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu.